wanda kuma shi ya yi daidai da 21 ga watan 8 miladiya ta dubu biyu da 2007 a karatun da muka saba na sati-sati da cewa mun samu tsaiko sati biyu da suka wuce yau allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da samun wannan dama ta mu ci gaba da wannan karatu a majalisinmu na 20 da na 24 cikin littafin alwasiyatul kubra wallafar hamshakin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani dimashqi wanda ya rasu shekarar hijira tana da 728 malam yana cewa faslun وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي ويونس القني ويونس القني أو الحلاج وغيرهم بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونهوه بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر ما لا يتقبل شيء وكذلك هكذا دي kamar wancan bayanin da ya gabata na waɗancan mutane masu shishige da azarbabiya da wuce gona da iri cikin lamarin almasihu alaihi salam ko kuma waɗanda bayanin su ya gabata masu azarbabiya wuce gona da iri da kambama sayyidina ali zuwa matsayin allah to haka nan ma alghudu fi ba'd al zurfafawa da wuce iyaka cikin sha'anin wasu daga cikin shehinai in ma fi shaikh adi In ma dai waɗanda za su zurfafa su wuce iyaka cikin lamarin shaikh adi wanda shi ne jigon wannan rubutun wannan littafi wa yunus al-quni ko kuma cikin sha'anin shaikh yunus al-quni Awil hallaj ko kuma cikin sha'anin hallaju wa ghairihim da waninsu balil gudu fi ali ibn abi kai ba wannan ba ma zurfafawa da wuce iyaka cikin sha'anin sayyidina ali dan abi Allah ya kara masa yarda wa nahwihi da makamantansa ba ma wannan ba al-ghuluw fil masih alaihi da wuce iyaka cikin sha'anin isa al-masih da makamantan shi cikin annabawa fa kullu man ghala fi hayyin duk wanda ya wuce iyaka cikin sha'anin wani mutum mai rai aw fi rajulin salihin ko cikin sha'anin wani mutum mutumin kwarai ka misli aliyin ka misli aliyin radiyallahu anhu kamar ali Allah ya kara masa yarda aw adiyin ko ashaiku adi aw nahwihi ko makamantan waɗannan aw fi man salahu ko kuma cikin waɗanda ake wanda ake tsammanin sa mutumin kirki kal hallaj kamar hallaju aw al hakim alladhi kana bi misr ko al hakim da saraken nan da aka yi shi na masar aw yunus al ko kuma wannan mutum ko shehin da ake kira yunus al quni wa nahwihim da kwatankwacin waɗannan wa ja'ala fihi naw'an min al ilahiyyati ya sanya masa wani nau'i na allantaka ya bashi wani matsayi na Allah mislu an ya kula kamar ya ce kullu rizqin la yarzuqunihi shaykhu fulan ma uridu ce dukkan wani arziki wanda bai biyo ta hannun shehi wani ba ba da san wannan arzikin aw ya kula idza zabaha shatan ko kuma idan ya yanka ko ya zo yanka wata dabbar sa ya ce bismi sayyidi da sunan sayyidi shugabana ko shehina aw ya abudahu aw ya abudahu bis sujudi lahu ko kuma ya bauta masa ta hanyar yayi masa sujjada aw li ghairihi ko yayi ma sa sujjada aw yad'uhu min dunillah ko ya roke shi maimakon ya roki Allah misla an yaqul kamar ya ce ya sayyidi fulan ighfirli ya shugabana wani ko ya shehina wani ka gafarta min aw irhamni ko kai min rahama ka ji kaina aw insurni ko ka agaza min ka tallafa min ka taimaka min au ruzukni ko ya ce ka azurta ni au agitni ko ka agaje ni au ajirni ko ka kare ni au tawakkaltu alaika ko ya ce na dogara gare ka au anta hasbi ko ya ce kai ka isan min au ana fi hasbika ko ya ce ni ina cikin isarka au nahwa hadhihi al-aqwal wal af'al ko ya faɗi irin waɗannan maganganu ko irin waɗannan ayyuka allati hiya min khasa'isir rububiyya ayyukan da suke Allah madaukakin sarki shi kadai yake banta da su allati la tasluhu illa lillahi ta'ala ayyukan da bai dace a jingina su ga wani ba sai ga Allah madaukakin sarki fa kullu hadha shirkun wa zalal dukkan waɗannan abubuwa hada Allah ne da wani shirka ce wa zalalun kuma bata ne yustatabu sahibuhu duk mai yin haka za a neme shi da ya tuba a gaban alkali fa in taba idan ya tuba shikenan komai ya kare wa illa qutila in ya ki ba alkali ya yanke masa hukunci na shari'ar musulunci hukuncin ridda wanda shine kisa fa inna Allah inna ma arsalar rusula saboda Allah maɗaukacin sarki ya aiko da manzanni ne wa anzala kutuba ya saukar da duk littafan da ya saukar lina abudallaha wahdahu domin mu bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu ba tare da mun gwama shi da wani ba wala naj'ala ma'a Allah ilahan akhar ba tare da mun sanya wani abun bauta tare da Allah bayan malam ya yi magana akan irin waɗanda suke azarbabiya cikin lamarin ubangiji su ɗauki wasu siffofi da wasu haƙuna na ubangiji su jingina ma wani Allah yayi maganar ainihin waɗanda suke kiran kansu da suna na ubangiji ko su bawa kansu wasu sifofi na Allah ko kuma waɗanda suke ganin a iya ganin ubangiji a cikin wasu jukkuna na halittunsa a iya ganin shi a matsayin dan adam ko a matsayin dabba ko a matsayin wata itaciya ko kuma waɗanda suke cewa wasu daga cikin annabawa suna taka matsayi irin na ubangiji kamar yadda kiristoci suke faɗa dangane da annabi isa alaihi salam ko yahudu suke faɗa dangane da annabi uzair alaihi salam ya ci ba nan abin ya tsaya ba duk ma wani wanda zai yi azarbaɓiya cikin lamarin wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ko wani wanda ake tsammanin shi mutumin kirki ya ɗauki sifofin Allah ya bashi ko wani matsayi na ubangiji ya dangana masa ko wani aiki na ubangiji ainihin ya bashi ko ya roki abin da gurin Allah kadai ake roƙonsa ya roƙe shi a gurin sa to babu shakka wannan ma yana daga cikin ƙungiyoyin da za a lissafta su cikin alzaliyatu ashabul ghulu waɗanda suka yi azarbabiya suka wuce haddi suka wuce iyaka ibnu taymiyyah ya yi misali da ashaikh ali ibn musafir wanda shi ne jigon wannan littafi da muke karantawa kuma kamar yadda muka faɗa a farkon littafin da kuma tsakiyar littafin duk inda sunansa ya zo cewa ibn taimiyya ya rubuta wannan saƙo ne da wannan nasiha da wannan littafi ya kunsa ya rubuta ta ne don ya aika wa mabiyan shi wannan mutum ali ibn musafir waɗanda suke kuzuzuta shi su kamba ma shi su ba shi sufofi na ubangiji su ɗauke shi yana da wani matsayi irin matsayi na ubangiji so ya rubuta musu yana jawo hankalin su cewa adi ibn musafir mutumin kirki shi a rayuwarsa ba a san shi da irin wannan aƙidu ba don haka idan har kuna san shi to kuwa ku tafi akan aƙidar da ya tafi akai ku rayu akan aƙidar da ya rayu akai kamar yadda muke faɗa Sheikh Abdul Qadir al jilani mutumin kwarai ne mutumin kirki ne kamar yadda Ibn Taymiyyah a cikin gurare da dama a cikin Majmu'ul Fatawa yayi faɗakarwa akan wannan to amma da dama daga cikin waɗanda suke mabiyansa ko ma gaba ɗaya daga cikin mabiyansa a yau sun yi azarbabiya sun wuce gona da iri cikin lamarinsa har ta kai ana jingina wasu sifofi na ubangiji zuwa gare shi a maganganun da ba shi ya faɗa ba to haka ma shi ma shek Adi ibn Musafir al'amarin ya kasance tare da shi wa Yunus al-Qunai wannan Yunus ibn Yusuf mutumin wani gari da ake kira kuniya. ne a cikin siriya take ana jingina shi zuwa garinsu mutum ne wanda a zamanin shi ya shahara da nuna zuhudu wato gudun duniya ya shahara da ibada amma kuma marubuta tarihinsa sun ce mutum ne jahili bai yi ilimi ba wannan dai duniyar da yake gudu da yawan ibada ita ta mutane suka ɗauke shi a wani matsayi to har ta kai mabiyansa waɗanda ake kiransu al-yunusiya ana jingina su zuwa gare shi kalmar wannan suna al-yunusiya ana jingina shi zuwa ga waɗanda suke bin wannan mutum yunus al kamar yadda ana akwai al-yunusiya wata ƙungiya ce ta murji'awa haka nan akwai al-yunusiya wata kungiya ce daga cikin shi'a saura kalmar al-yunusiya din tana zuwa da ma'anar kungiyoyi daban-daban kowace kungiya idan ya zama na shehin da ya assasa ta sunan shi yunus akan jingina ta zuwa ga wannan wanda ya assasa kungiyar al-yunusiya ta ta murji'a sunan shi yunus don haka sai ake jingina wannan ƙungiyar zuwa gare shi sunan shi yunus ibn numai sai ake kiranta al-yunusiya nan wanda ya assasa ƙungiyar yunusiya ta 'yan shi'a waɗanda suke kamanta allah da ciki wanda suke cewa ai allah maɗaukakin sarki jiki ne kamar jikin mutane mushabbihatu shi'a kenan kamar yadda shaharastani ya faɗa a cikin littafin al-milal wan nihal to wanda ya assasa wannan ana ce da shi Yunus ibn Abdurrahman al-Qummi mutumin Iran ne to mabiya magoya bayan sa ana kiransu su ma al-Yunusiyya to haka nan waɗanda suke bin wannan mutum Yunus al-Qunyi Yunus ibn Yusuf al-Qunyi su ma ana kiransu al-Yunusiyya su kuma mabiya ne na ɗariƙar sufanci to shi wannan mutum jahili ne ba shi da ilimi amma yana nuna wani hali na karama ko wani hali na tsoron Allah shi yasa mutane suka dinga kambama shi imamu zahabi a cikin tarjamar da ya zo cikin jami'in tarihul islam da ya tashi sifanta wannan kungiyar ta al sai ya ce al-ta'ifatul yunusiyya ulu shakki wa qillatil aqli wato kungiyar al-yunusiyya waɗanda suke da maganganu marasa kan gado irin maganganu shafahat na sufiya soki burutsu surkulle maganganun da ba wanda ba wanda mai hankali da zai ce suna da ma'ana sannan da jahilci da rashin hankali wa kasratil jahal da yawan jahilci haka ibn ah, zahabi ya wasafta wannan kungiya ta al yunusiya ibn khillikat a cikin littafinsa ah, al-wafayat littafinsa al-wafayat ya shi da cewa wani mutum daga cikin ah, mabiya wannan mutum daga cikin magoya bayansa shi ibn khillikan ya tambaye shi ya ce wai shi yunus kuni waye malamin sa ne sai ya ce ai shi baya da malami lam ya kullahu shay ai shi baya da shay to shi menene yace bal kana majzuban shi majzubi ne kun san majzubi shine wanda saboda wahalar da kansa har hankalinsa ya rabu da jikinsa ya dinga yin wasu sarrufi na mahaukata wato a takaice dai mahaukaci shine majazubi kaji an ce majazubi to mahaukaci ke wai an masa jazaba shi yasa za ku gan shi yana gilu-gilu da kansa baya tsayawa baya abin nan ba a cikin hayyacinsa yake ba ya yi jazaba saboda haka yana nuna cewa shi abubuwan ilimin inda yake samun shi ba inda kowa yake samun ilimin ta hannun malamai ba a'a shi wahayi ake yi masa saboda haka mabiyansa suka shahara da jahilci saboda shi kansa shehin bai tsaya yi karatu ba don haka duk waɗanda suke bin sai suka zan jahilai su da ake kiransu al-yunisiya awil hallaj hallaj wani zindiki ne da aka yi sunan shi na gaskiya al-husayn ibn mansur asalinsa mutumin iran ne mabiyin ɗariƙar sufanci a ya zo ya fito yana nuna wa mutane shi ma salihi ne mai tasawuf ne mai ibada ne mai gudun duniya ne sai kuma yake nuna wa mutane wasu abubuwa da ya ruɗe su da shi daga cikin irin abubuwan da ya ruɗe mutane da shi shi hallaju akwai batun ya kawo maka kayan marmarin da ba lokacinsa ba abinda ake samu a lokacin sanyi a lokacin sanyi sai ya kawo maka shi a lokacin zafi lokacin ake samu a lokacin zafi bazara to sai kaga ya ya kawo maka shi a lokacin sanyi kayan marmari sannan wani lokaci yakan daga hannunsa sama sai a ga ya jibki iska da ya bude sai ka ga kuɗaɗe kowace takardar kuɗi kuma an rubuta a hannu to yakan ce musu wannan da rahimul kudurati kuɗaɗe ne na kudura sannan wani lokaci da mutum ya zo gurinsa sai ya gaya maka abin da ka ci a gidanku sannan in ka zo da wata magana a ranka sai ya gaya maka mai a ranka ya gaya maka abin da ka ajiye a gida tubi yana irin waɗannan abubuwa waɗanda ya sa mutane suka rudu da shi wasu suka ce Allah ne Hallafi fihi juz'un ilahi wasu suka ce wani ɓangare na Allah ne ya sauka jikinsa shi yasa yake yin abubuwa irin waɗannan dan har da awar ta da matacce yake duk da ibnu hazm a cikin littafin sa al-fisal shi yana ga dabara ce dabaru ne don hallaju akan kawo wasa kamar bakin rago sai a yanka bakin ragon sai kuma ya tashe shi ibnu hazm ya ce sadabaru ne kuma wayo ne kawai ake mutane daman can an shirya wani bakin ragon mai rai daga an yanka wannan an lullube shi sai a koro wancan ko kuma an muku rufa ido sai ku gaba bakin ko yana yawo ya ko gashi ya tashi to yana irin wannan don haka wasu suka ce ma Allah ne halla fihi juz'un ilahi fa ataqadu fihi al-hululiyya suka ce wani bangare na Allah ya sauka jikin hallaju wasu kuma suka ce waliyun ne min awliya illahi babban wali ne daga cikin waliyan Allah abubuwan da yake gudanarwa dinnan karama ce daga cikin karamomin waliyai wasu kuma suka ce zindiku ne minan zanadika abin da yake zuwa dinnan da shi aiki ne na matsafi amalu kahinin wa sahir wa mushawi aiki ne na matsafi na boka na ɗan duba na mai rufa ido ya je maka ya zauna a maka sai ya zauna a hijir ismail kamar yadda ibn al-asir yake faɗa a cikin tarjamarsa a cikin littafin al-kamil fi tarikh ce da ya je maka sai ya zauna a hijir ismail shekara guda cirye a wannan gurin da zafi da sanyi da ruwan sama da iska baya barin gurin kuma kullum azumi yake yi siyamun dahari wanda annabi ya hana shi yake yi kuma idan ya yi azumi lokacin buɗe baki ya yi ba zai yi buɗe baki ba sai isha'i ta yi kaga wannan ma manzo Allah ya hana to in ya tashi buɗe baki za a kawo masa ruwa da gurasa ya dan sha makwarwa biyu uku na ruwa ya gutsiri gurasa ta bangare uku sai ya bar saura mutane su daka wasu to haka ya zauna a nan gurin shekara guda cire a hijir isma'il ba zuwa ko ina daga nan ya je ya hau kan dutsen jabal abi kubai ba hula a kansa ba takalmi nan ma ya yi wasu ya ɗau wani lokaci a kan dutse sannan daga baya ya sauko ya tafi bagdad to ya je ya je bagdad da ya dinga nuna musu irin waɗannan abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa dujal ma in yazo zai nuna irin waɗannan abubuwa domin walittaka ba wai da irin wannan ne ake gane waliyi ba dan a ga mutum ya yi tafiya a kan doron ruwa ko yana yawo cikin iska wannan ba shi ke nuna wane waliyi ba ne walittaka kamar yadda Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ya sifanta waliyai da sifofi guda biyu su ne waɗanda suke sun yi imani kuma suna kiyaye dokokin Allah da haka mizani na gane waliyi shine imani da Allah da kuma bin dokokinsa imani da yake a zukata da kuma abin da zaka aiwatar a ayyukan gabbai wannan shine ma'auni na walittaka duk wani wanda yake mumini mai tsoron Allah to yana da wani nasibi na walittaka saboda ka gwargwadon imanin mutum da tsoron Allah ta gwargwadon girman walittakar da yake dauke da ita don ba a kiyasta walittaka da wasu karamomi sahabi sahabbai nawa ne karama ta bayyana a hannunsu ba su da yawa a zamanin sahabbai ma ba karamomin wannan da yawa don kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a cikin littafin sa <clears throat> annubuwa annubuwat cewa yawanci ita karama tana bayyana ne lokacin da imani ya rauni saboda wasu in ba sun ga wani abin da ba su saba gani ba ba za su da ba a lokacin sahabbai akwai karfin imani don haka ba sa buƙatar at-ta'yidu bil karamat sai yasa ba za ka ji ana zano karamomin sayyidina abubakar ba za ka ji ba shi ka karama sayyidina abubakar yayi kaza yayi kaza yayi kaza tare da cewa shine afdalun nasi ba'da al-anbiya'i wal mursalin bayan annabawa da manzanni ba wanda ya kai sayyidina abubakar amma abu nawa ake faɗa kana ji a ce karamomin kun taɓa ga wani littafin karamatu abubakar ba ku gani ba to ashe wannan ba shi ke nuna cewa mutumin da wani abu ya gudana a hannunsa wanda ya saba al'ada ba shi yake nuna ya fi kowa ba Allah na iya karrama ka ba wai don kafi kowa ba kuma na wani ta'ayidi ne ya karfafe ka akan abin da kake kai to idan babu imani tare da mutum zahirinsa baya ayyuka na kwarai to ko me ya gudana a hannunsa ba a kira shi karama sai dai a kira shi istidraji ta lalace ubangiji yake masa na tadrijuhum min haythu la ya'lam wa umli lahum inna kaidi mati ta lalace ubangiji yake masa to shi hallaju ya zo ya yi ta nuna irin waɗannan abubuwa da haka mutane sai suka kasu uku dangane da shi wasu suka ce Allah ne wasu suka ce waliyi ne daga cikin manyan waliyan Allah wasu kuma suka ce zindiki ne waɗanda suka ce Allah ne abin da suka ga yana yi haka suka ce wali ne su ma wannan abu da suka ga yana yi su ma waɗanda suka ce boka ne matsafi ne zindiki ne saboda wasu maganganu da wasu ayyuka da aka je na faɗa yanzu akwai irin cikin maganganunsa inda yake cewa al khala'iqu fil ilahi aqaidan wa ana a'taqadtu jami'a ma a'taqaduhu wai halittu kowa na da irin aqidar ta dangane da Allah yace a duniya kowa yana da irin aqidar da yake da ita dangane da ubangiji wani ya yarda da Allah ɗaya wani ya ce Allah uku ne wani ya ce wani dutse shine sa, wani ya ce wata bishiya wani tsafi yace haka dai mutane kowa na da aqidar sa dangane da Allah sai ya ce wa ana taqattu jami'a ma taqadu ce to ni dukkan aƙidunsu gaba ɗaya duk na tattara na kullu ni don haka shi ya yadda da kowane irin abu aka ce Allah ne ya yadda Allah ne ba wannan shine aqidar wahdatul wujud ba ka yadda komai Allah ne yana cewa baini wa bainaka inniyun baini wa bainaka inniyun tuzahimuni farfa bi haqqika inniyyi min al-bayn zaka ji magana kamar wani surkulle baini wa bainaka yukhatibu Allah yana magana da ubangiji ce tsakani na da kai akwai inniyun zahimu wato so yake kada ya ce shi sai dai ya ce Allah in ya nuna kansa sai dai ce Allah babu maganar shi a matsayinsa na mutum ya ce gani ina jin ni a matsayina na mutum wannan ni din tana turare ne a tsakanina da kai to baya so kalmar nidin din nan da suke nuna shi mutum ne ta ci gaba da wanzuwa tsakaninka da ubangiji kawai ya ji shi Allah ne Allah shi ne shi ne ma'anar baini wa bainaka inniyun inni din nan tuzahimuni farfa bi haqqika inni min albayni ka cire wannan inni din da take tsakanin mu in zama kai kai ka zama ni wannan shine maganar da yake yi to da ya haka wannan abu da ya sa a lokacin khilafa al billah khalifa na daular abbasiyya karar hijira tana 309 a lokacin aka kawo hallaju a gaban jama'a aka kawo mabiyansa da wani mutum da ake kira a shumari aka tambayi mabiyansa me kuka ɗauki wannan mutum suka ce mun ɗauke shi Allah ne shi ma aka tsitsiye shi da farko da yana inkari daga baya ya zo ya yi ikirari a kan wani har ma aka samo wani littafinsa da ya rubuta aka samo wani littafi a ciki ya ce idan kai talaka ba ka da guzurin da zai kai ka ka yi hajji to ka samu ka ɗan gina wani ɗan ɗaki na taɓo a gidanka ka yi dawafi a wannan ɗakin ka yi komai da mahajjaci yake yi idan ya je ƙasa mai tsarki ka yi a wannan ɗakin a gidanka in ka gama ka tara marayu da miskinai ka yi musu abinci ku ci ya ce in ka yaka kayi hajji kai da wanda ya je hajji duk ku littafi ya rubuta aka tutsiye shi aka ce ina ya ga wannan sai ya ce wai wai an rawaito maganar ne daga alhassan albasari alkalin ya ce ƙarya kake ya halalar dami to alkali sai ya halatta jininsa malamai suka zo suka kowa ya sa hannu a lokacin wannan mutum abin da yake faɗa kafirci ne aikin da yake kafirci ne ba musulunci ba kai har sufaye na zamaninka sai da suka ce mun yi bara'a da gare shi sufayen zamanin duk da cewa daga baya kuma sufayen da suka taho daga baya kuma sun da sun rungume shi amma sufayen zamanin sa tabarra'u min sun ce ba su ba hallaju to wannan ta sa albali ya yanke masa hukunci don ya ki tuba ya ki yadda ya fita ya bar abin da yake kai aka yanke masa hukunci aka je aka gicciye shi da ransa in ce gicciyewa shi ne a sa mutum a jikin katako a daure shi a bar shi nan yunwa har ta kashe shi mutane na wucewa suna ganin sa ba ci ba sha har ya mutu akan gicciye mutum bayan an kashe shi bayan an kashe mutum a gicciye shi saboda a kai matuka ga wulakanta shi a bakin gari to shi hallaju an gicce shi da rai daga baya kuma aka tsinke masa kansa to wannan ya sa mabiyansa suka yi ta yaya ta wasu labaran labarurruka na karya suke cewa wai da aka kashe shi ma jininsa da ya artuwa sai ya rubuta la'ila a illallah ibn taymiya ya ce duk ƙarya ne ya ce duk waɗanda suka halarci lokacin da abin ya faru irin wani malamin tarihi da ake kiran shi sabit ibn sinan yana da littafi akhbarul khulafa ya rubuta duk abin da ya faru ba wannan irin su khatibul baghdadi a cikin tarihu baghdad irin su ibn jauzi a cikin littafinsa al-muntabib da waɗanda duk suka rubuta tarihinsa ba su rubuta wannan ba karerai ne daga baya mabiyansa suka dinga yadawa don ya ƙara samun dai karbuwa don haka aka kashe hallaju alal dangaka daga baya wasu dai suka ci gaba da cewa waliyi suka ci gaba da cewa waliyi ne har mu kanmu nan a makaranta a cikin jawharar tauhid da ana karantar da mu an gaya mana wannan an ce maganar da allaju yake faɗa yana cewa anallah yana magana ne a lalisanin rububiyya a bisa harshe na ubangiji yake magana Allah yana magana akan harshen wani mutum Allah sai dai ya aiko mala'ika da sakon da ya aiko da shi ko ya yi magana da shi amma ba a kan harshen sa ba akwai sanda manzo Allah ya tafi to ya ce wa mutane ni ne Allah ni ne zan azurta ku ya ce kuma ina magana ala lisanin rububiyya inda wannan gaskiya ne ai annaba su ya kamata a ji suna yin wannan sai aka ce a ah, to wai ai da annabi Musa Allah zai yi magana da shi inda ni anan Allah ai wannan bishiya da ya zai kusa da ita a jikinta ya ji bishiyar ce take magana to idan Allah zai iya yin magana akan harshen bishiya dan me ba zai magana akan harshen dan adam ba to maganar cewa ya Allah ya yi magana akan harshen bishiya wannan ma ƙarya ce ba mu yarda da wannan ba kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa duk wanda ya ce Allah ya yi magana akan harshen bishiya ƙarya yake dan yaya bishiya za ta ce innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni bishiya ta gaya annabi musa cewa ita ce a bauta mata har imamu ahmad yake cewa da bishiya za ta yi wannan sai ta kone nan saboda haka babu wani wanda ake magana akan harshensa da wani lisanin rububiya to sai aka ce mana aishi yana magana ne bi lisanin rububiya don haka ba a cikin halinsa na dan adam yake magana ba hali ne na ubangiji yake ciki lisanin hali ne ai halin rububiyya haka duk wannan bakar da mutane kokarin a iya halatta wa mutane su yi da awar uluhiyya kowa ya ga dama sai ya shaƙi iska ya yi wasu maganganun da ya ga dama an tsiye shi ya ce ala lisanin rububiyya yake magana in kai ka halatta ma wancan ya ala lisanin rububiyya ni dan me zaka hana ni ni ba ka kyale ni in yi abin da na ga dama ala lisanin rububiyya kaga an buɗe kofar banna kenan an buɗe kofar halaka an buɗe kofa ta a rushe tauhidin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa to shi yasa malamai suka ce abubuwan da yake yi shi hallaju duk a lokacin da ne da tsafi kuma shaidanu aljanu suna taimaka masa aljanun shaidanu suna taimaka masa akan abin da yake yi na su kansu aljanun akwai mutanen kwarai akwai mutanen kiri akwai na kwarai akwai na banza wa inna minna salihuna wa minna duna zalika akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba kunna tsara'ikan idada mu ma yadda kuke da ɗariƙu ɗin da mu ma a cikin mu da akwai akwai yan ahalus sunna akwai yan tijjaniya akwai yan qadariya akwai shi'a akwai komai a ciki duk akwai a muhammad ibn salam muhammad ibn salam al dikandi wani malami ne daga cikin malaman bukhari kana karanta sayyid bukhari za ka dinga jin sunansa albikandi wata rana an buga kofar gidansa sai ya fito yana fitowa sai ya ga wani mutum mutumin nan ya ce ni ba mutum ba ne aljani ne ina ɗaya daga cikin waɗanda suke halartar majalisinka kuma mu aljanu da muke zuwa karatunka ninninnin ka mutanen da suke sauraron ka ba ka ku zaci nan duk ya muni kawai akwai su su ma suna na ahalus sunna ne gani gane shi wani ya ce to akwai aljanu ahalus sunna amma suka kyale ake sai da irin wannan abubuwa ba za su yi to abin ba haka ba ne Allah bai ba su wannan damar ba akan ɗan adam waɗanda suke fita su yi wannan shaƙiyanci bujirewa ne ga umarnin ubangiji shi yasa ibnu taymiya a wasu wurare yake cewa aljani ba zai yi wa dan adam hidima ba sai in ta adam ya bauta masa tun daga kan annabi suleiman da ya roki a bashi mulkin aljanu ya zama yana sakhara su yana hore su suna yi masa abin da suke so daga nan kuma ba wani wanda ya samu wannan ko manzo sallallahu alaihi lokacin da ya shaƙi aljani ai kaga cewa walaula da'watu akhi suleiman لربطته بسارية من سوار المسجد يطوف به من سوار المسجد يطوف به ولدان ولدان dai addu'ar annabi Suleiman dan uwana rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wannan addu'a da yayi shikenan ya rufe kofa don haka da ba dan haka ba da na taure muku shi a jikin masallacin nan yara sun zo sun ganshi sun yawo da shi cikin gari saboda haka idan mutum yana rukuya ya kaji ya ce wai aljanu suna kama sa magani to ya bar ya saki layi ba fa ya yake yi ba bokanci yake a hirkan akwai wasu wanda dan tsara wa kansu wani ma ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake ba wani abu shi yake kunso kayansa to amma dai dan ya kara abin da sai ce ai aljanu ma suna kamun magani wani ma sai a kulle take ka masa a dake ba wai su yi masa bayani ka je ka duba kaza ka hada kaza a yace a kulle a garin ka haka suke kama to inda gaske yake to ya fara bauta musu inda gaske yake bauta musu saboda haka ahalus sunna ba za su yi wannan abu da Allah bai sa su amma a yasu yasu kai in banda akwai akwai yan uwanka a cikin tafiyar su kana jin yan bid'an da suke can za su kyale mu eh ba su kyale mu ba to in an taɓa malamin sunna kamar yadda kuka sani ne a cikin tafiyar sunna nan aka taɓa malamin sunna mabiya ba za su kyale ba to a can ma sun san wannan malamin sunna ne a cikin mutane <laughs> wani aljanna ya ce zai kusance shi sai a yi rikici a duniyar aljanna saboda ka ba za sanan ana samun amfanin su awil hallaj ko kuma hallaj wanda muka yi bayanin sa wanda aka kashe shi aka yawo da shi aka ce wannan yana ɗaya daga cikin du'atul karamita karamita ita ce wannan bakar shi'a ta ismailiya yana ɗaya daga cikin masu kira zuwa ga aqidarta wa ghairihim da wani su bal al ghuluw fi ali ibn abi talib wa nahwihi kai ba wannan ba ma wuce iyaka cikin sha'anin sayyidina ali kamar da muka karanta a darasin baya balil al ghuluw fil masih alaihi salam kai ba wannan ba ma ko da wuce gona da iri cikin sha'anin al masih alaihi salam a ce shi ma Allah ne ko ɗayan uku ne fa kullu man gala fi haqqin duk wanda ya wuce iyaka da ya biya cikin lamarin wani mai rai aw fi rajulin salihin ko mutumin kwarai ka misli aliyin aw adiyin aw nahwihi kamar misalin sayyidina ali ko adi ko makamancinsa kun ga waɗannan ibn taymiya ya kira su rajulin salih yace ali da adi adi ibn musafir sai yace aw fi man yu'taqadu fihi salah ko cikin wani wanda ake tsammanin mutumin kirki kaga shi bai ce mutumin ake tsammanin sai ce kal hallaj kamar shi wannan hallaj ne aw al hakim allazi kana bi misr ko kuma basarakin nan al hakim wanda ake masa kirari da al hakim bi amrillah wannan basaraki shi kansa ɗaya ne daga cikin sarakunan daular fatimiyya daular ubaidiyya wata daula da aka yi a masar wacce ta gana wa sunna azaba ta ɗanɗana wa ahlus sunna azaba daula ce wacce a ƙarƙashinta an kashe malamai na ahlus sunna kimanin dubu hudu kamar yadda suyuti yake faɗa a cikin littafin da tarihin kulaka an kashe ahlus sunna a ƙarƙashin mulkin daular ubaidiyya waɗanda suke yin ƙarya suke cewa su jikokin na na fadima ne alhalin ƙarya suke yi malamai sun tabbatar da ƙaryar nasabarsu kamar yadda ibnu kasir ya kawo cikin albidayat wanne albidaya wanne haya malamai sun rubuta bayani cikakke akan cewa wannan da'awa da suke yi cewa su jikokin su jikokin da na fadima ne ƙarya suke yi jikokin wani mutum ne da ake kira ubaidillahi al shi kuma asalinsa ba majusi ne ba majusi ne ba ma ne daga baya shigo musulunci amma kuma bai bar maguzancin ba kaga bai shiga musuluncin ba to shi da ya yi ta yawo cikin gari yana yada cewa su suna so a dawo da ahalul baiti matsayinsu ya baza masu wa'azinsa gari gari aka dinga zuwa ana wautar da hankalin jahilai har suka tara rindina har suka yi karfi to har suka ci musulmi da yaki suka karba masar suka yi mulki bakin mulki a cikin karkarin masar su ne farkon waɗanda suka fara ƙirƙiro maulidi su waɗannan al'ubadiyya su ne farkon waɗanda suka fara ƙirƙiro maulidi idan mutum yana so ya gani in ya duba littafin alkhifar na al-makrizi ko ya duba littafin sumuhul a'asha na al-qalqashandi dole da ya ba ku mamaki littafin subhul a'sha har ma yadda suke yin maulidin ya yi bayani irin yanayin yadda sarki yake fita ranar maulidi ne kusan ya ce duk kawar shekara maulidi suke babu ranar da ba watan da ba maulidi ba yau an yi na wannan a yi na wannan a yi na wannan kowa a yi na shi ma sarkin da yake ci a lokacin a yi nashi da fara kirkiro da maulidi wannan bakar bakar daular bakin nufi ne bakar aqida da ka duba mukaddimar tarihul khulafa na siyudi ya kawo maganganu miyagu akan wannan daula wanda yake cewa shi ya sa shi ba zai kawo tarihin waɗannan mutanen ba a cikin littafinsa tarihul khulafa saboda waɗannan ƙarya suke 'yan damfara ne maganar cewa su jikokin na na fatima ne ƙarya suke masu da alaka da na na fatima in ba an samu wasu malaman tarihi daga baya baya sun zo su kare su irin su ibnu khaldun abin ba ba bai samu karbuwa ba tun kafin a haifi ibnu khaldun malamai sun yi wannan bincike an kuma gano cewa ƙarya suke kuma a kaddara ma jikokin na na fatima din ne waye ba su lasisi su yi shirka ba su lasisi su kashe malamai suna jikokin na na fatima sai su yi ta aika aika a ƙasa sai su yi shirka su zaɓa wa Allah su ɗauki kambun ubangijin taka su ɗora kansu almu'in zulidinin na ɗaya daga cikin sarakunan su in ya fito taken da ake masa mashi ita la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta al-wahid al Abin da ka ga dama shi ke wakana ba abin da Allah ya so ba don haka ka yi hukuncin ka yadda kake so kai ne ɗaya tilo kuma wanda yake da ƙarfi yake da rinjaye haka ake masa taki ake masa kira to dan yana ɗanna na Fatima sai yi wani mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ita kanta na Fatima ya Fatima bintu ya Fatima bintu Muhammad salini min mali ma shi fa wallahi ishtari anfusiki min nafsaki min Allah fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a ya ke Fatima dar Muhammad abinda kike gani na dukiya ta zan baki ki kubutar da kanki daga Allah ba zan yi miki ba zan amfana miki komai a wurin Allah gaya wa ƴarsa Fatima ba a asul sannan a wata munasabar yake cewa law anna fatimatu binti muhammadin sarakat la qata'tu yadaha to dokar Allah ba wanda ta bari haka ko da a ce da gaske din ma jikokin na na fatima din ne ba su da haƙƙin da za su keta tauhidi kuma a yi shuru in sun yi musulunci a ce sun yi musulunci in sun yi shirka a ce sun yi shirka babu wanda ya kubuta da a gaya masa haka to daga cikin su aka yi wannan sarki alhakim shi taken da ya bawa kansa ko kiradan da ya bawa kansa kenan alhakim bi amrillah amma sunan shi mansur ibn al-aziz mansur ibn al-aziz idan ya fito gari tun yana dan kankani tun yana dan karami aka aka sa masa kambun sarauta ta masar bayan mutuwar babansa tun yana dan karami haka ya taso da fitsara da ya zo ya girma sai abin nashi yake ci gaba har ta kai idan ya fito gari taken da ake yi masa ana masa take da almuhyi wal mumit mai kashewa mai rayawa wannan take ake masa a gari ya zo ya naɗa kan shi a matsayin ubangiji shi ma Allah ya dinga wasu tasarrufan a zamaninsa masu ban al'ajabi mutu dinga yin wasu ayyuka ayyuka masu ban mamaki wani lokaci sai ya fito ya ce ya haramta cin kifi a gari kada a ƙara ganin wani yana sai da kifi ko yana cin kifi wata rana fito ya haramta inabi sa da aka share gonakin inabi da aka kona yace ya hana shan fura ya hana shan haka ya dinga yin waɗannan tasarrufa kuma yawo yake yi da wasu gargawa bayinsa wai wani katon bawansa wasu guda biyu kai bayansa a bayansa suke bin yana yawo wai aikin hisba yake yi a cikin gari in ya gama doka ya ga wanda ya karya ta sai a ce wannan ya karya doka Hukuncin sa sai a sa waɗannan a cikin bayan nasa sai su liwaɗi shi ne shi ne horon da yake saboda haka ya dinga yin abubuwa na rashin hankali akwai sanda ya sa bayansa suka je suka kona kasuwa gari guda kai ƙauye wai an yi masa tawaye suka kona ƙauyen aka kamo mata da yara duk ya ce sun zama bayansa duk mai so sai dai zo ya saye su a matsayin bayi saboda haka mutum zai je sai babarsa ko sai ɗansa ko sai ƴaƴansa a matsayin bayi ya bada da kuɗi to haka alhakin bi amrillah ya dinga yi yayi da awar uluhiyya shi ma Allah to wannan ta sa wasu suka dinga tarkonsa wasu ruwayoyin sun ce 'yar uwarsa ce ta sa aka kashe shi ta haɗa kai da wani ɗaya daga cikin sojojinsa a kashe shi wasu kuma sun ce ya fita farauta ba a ƙara ganin shi ba da ya fita farauta shi ke kenan sai ya ɓace don haka waɗanda suke bauta masa har yanzu akwai masu bautar alhaji da har yanzu a siriya idan kun je ana kiran masu aƙidar durus in kuna ji a durus suna nan a labanin suna nan a durus akwai wani dan siyasa shahararre a labanan yana yawan fitowa ana yana surutu ana ce da shi walid dubula walid dan durus ne su ne masu bauta alhakim da abin da to saboda haka duk waɗanda suke bin sa a kiran su al-ismailiyya al nusairiyya ad-durus al-hakimiyya ibnu taymiya wani lokaci yakan ce musu al-hakimiyya kamar yadda yake cewa mabiya hallaj ko masu girma hallaj yake ba su sunan alhallajiya aw yunus al-qunyi wa nahwihim ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyya wanda duk ya dauki waɗannan ya sanya ma ɗaya daga cikin su wani bangare na zama na zamantake na na sifar ubangiji misla an yaqul kamar yace kullu rizqin la yarzuqunihi shaykh fulan ma uridu ce duk wani arzikin da bai fito ta hannun shehi ba bana duk abin da yake samu na arziki a gurinsa shehi ne yake bashi haka cinsa da shansa duk a tsammanin sa ta hannun sai yake zuwa aw ya kula idan da ba shatan ko idan ya yanka dabba ko zai yanka dabba sai ce bismi sayyidi maimakon ya ce bismillah sai ya kirawo sunan shi zai eh, sunan shi zai yanka aw ya abudahu hu sujudi lahu ko ya bauta maka ta hanyar yi masa sujjada aw li ghairihi ko ga waninsa aw yad'uhu wannan ba ya abuduhu za ku maida shi ya abuda da adafi ne akan mithla an yaqula aw ya abudu eh, aw yad'uhu adafi ne akan wannan mithla ta farko an ta farko an gane ko aw ya abudahu bis sujudi lahu aw li ghairihi aw yad'uhu min dunillahi ta'ala ko ya kira shi ba Allah ba misla an yaqul ya sayyidi fulan firli ya sayyidi wa na gafarta min au irhamni ko ka ji kaina au insurni ko ka ka taimake ni me ko ka azurta ni au agitni ko ka agaza min au ajirni ko ka ka kare ni ka bani kariya au tawakkaltu alayka ko ce na dogara gare ka au anta hasbi ko ka isan min Au ana fi hasbika ko ni ina cikin isarka aw nahwa hadhihi al-aqwal wal af'al ko wasu maganganu irin waɗannan ayyuka irin waɗannan duk waɗannan maganganu ne kafirci ya nemi arziki a gurin wani Allah ko gafara a gurin wani Allah ko ya ce wani Allah shi ke ba shi kariya ba Allah ba ko ya ce ya dogara da wani Allah ko wani Allah ya isar masa duk waɗannan kalmomi ne na kafirci allati hiya min khasa'is ya allati la tasluhu illa lillahi ta'ala waɗannan dukkansu wasu ke bantattun sifofi ne da ayyuka na ubangiji babu wanda ya cancanta a jingina masa sosai Allah fa kullu hadha shirkun wa duk wanda zai yi irin waɗannan to shirka yake yi kuma bata yake yustatabu sahibu duk mai yin haka kai shi gaban alkali a neme shi da ya tuba fa in taba in ya tuba shi gina a sake shi ya tafi ya daina abubuwan da yake ya dawo kamar sauran musulmi ya bauta wa Allah da alkur'ani da hadisi da koyarwar magabata na farko wa illa in ko ya tsaya kan wannan abu ya tubiri kotila sai a yanke masa hukuncin kisa kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada ga duk wanda ya ridda ya bar addinin musulunci hukuncin sa ta, man baddala dinahu faqtulu haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kutuba lina'budu Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai ba don dan mu bautawa Allah shi kadai la sharika mu sanya wa Allah abokin tarayya ba والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى waɗanda suke kiran wasu abubuwan bauta tare da Allah misli shamsi wal qamar su bauta wa rana ko wata wal kawakib ko taurari wal uzair ko annabi uzairu wal masih ko annabi isa wal mala'ika ko suke bauta mala'iku wal lati wal uzza ko suke bauta wa lata da uzza wa malata thalitha thalithatu al ukhra wadannan gumaka guda uku shahararru a kasashen larabawa wa yahusa wa yauqa wa nasr ko suke bauta wa gunkin yahusa ko gunkin yauq ko gunkin nasr aw ghairi zalika ko wani waɗannan kowane irin gunki ne ma lam kunu ya taqiduna annaha takhluqul khalaiq ai masu bauta ba waɗannan gumakan gaba daya da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar taurari da masu bautar annabi isa alaihi salam da masu bautar annabi uzairu dukkaninsu ba su da aƙidar cewa waɗannan su ne suka halicci halittu yahudawa ba su faɗa ka ba kiristoci ba su faɗa haka ba haka nan ƙuraishawa na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka bauta wa gumaka ba su ce gumakansu su suka yi halitta ba aw annaha tunzilul matsara ba su ce gumakan nan su ne suke saukar da ruwan sama ba aw bitun da bata ba su ce su suke fitar da tsirrai ba wa inna ma kanu ya'buduna al-anbiya wal mala'ikata abinda suke yi kawai shine suna bauta ma waɗannan annabawan suna bauta ma mala'ikun wal kawakiba wal suna bauta wa? ainihin taurari suna bauta wa aljanu wadda mafidal musawwara ko gumakan da aka yi hotunan su liha'ula'i wato ta tamafil musawwarata liha'ula'i wato sassakar da aka yi ta butun butumin waɗannan annabawan ko ai butun butumin wani a ce mala'ika ne a bauta masa aw ya abudu da quburahum wa yaqulun ko su bauta wa kaburburan waɗannan rika cewa inda ma na abuduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa sai muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah wa yaquluna qusti hum shufa'auna inda Allah su masu ceton mu ne a gurin Allah fa arsalallahu rusulahu tanha an yud'a ahadun min duni Allah ya aiko manzanni dan su hana a kira wani da sunan bauta ba Allah ba la du'a ibada du'a kira na ibada wala du'a istighatha ko kira na neman agaji manzanni suka zo suka karantar da al'umma cewa wannan abun bai halatta ba wa qala ta'ala Allah ce qul idul zina za'amtum min duni ka ce musu ku kirawo dukkan waɗannan gumaka ababen bautar da kuke bautawa ba Allah ba fala yamliku da kashfa dhurri ankum ba su mallaki su yaye muku wata cuta ba wacce ta sauka gare ku wala tahwila ko su kawar muku da wata cuta wacce take Allah ya riga ya rubuta za ta same ku sawa'un wacce bata sauka ba wacce ta sauka ba za su iya yaye muku ba in ba Allah wacce bata sauka ba Allah ya rubuta za ta same ku ba za su iya ije muku ba ulaika ulaika alladhina yad'una waɗannan da suke bautawa suna kiransu suna bauta musu yabtaguna ila rabbihim alwasilata su ma halin da zai kai su ga samun rahmar ubangijin suke nema suna bautawa annabi shi ma annabi isa yana neman abin da zai samu rahama ta ubangiji shi ma yana neman tsanin da zai kusantar da shi ga Allah suna bauta annabi hudun shi ma haka yake suna bauta wa salihan bayi su ma salihan yabtaguna ila rabbihim alwasila Ayyuhun aqrab cikin su wane ne yafi kusa suna rige ne a tsakankanin waye zai riga waye zai samu abin da dan uwansa bai samu ba wa yarjuna rahmatahu suna fatan rahamar ubangiji waya yakhafuna azabahu suna kuma jin tsoron azabar ubangiji haka suke bautar Allah bainal khawfi war raja suna jin tsoron azaba suna kuma fatan rahama to ba kamar yadda wasu suke cewa ka bauta wa Allah hubban lillahi wa shauqan ilayhi la hubban wa shauqan ila jannatihi wa la khawfan min azabi masu cewa wai a bauta wa Allah kawai dan ana san shi amma kada ka bauta masa dan kana son ya saka aljanna kada ka bauta masa dan kana tsoron wutarsa har ma aka samu ɗaya daga cikinsu yana cewa ya ubangiji in kunta ta'lam anni innama a'buduka khawfan min narika fa'azibni biha ya ubangiji in har ka san dan ina jin tsoron wutanka ne nake bauta maka to kaka kyale ka azabtar da ni daga ita وإن كنت تعلم أن ما أعبدك شوقا ورغبة في جنتك فحرمني منها yace ya ubangiji in har ina bauta maka ne domin ina kwaɗayin aljannanka to ka hana shi a wurinsa halittar wuta da aljanna Allah ne abasa ba su amfani annabawa Allah ya ce ya suna bauta ya da'una na ragaban wa rahaban innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ya faɗi cewa haka annabawa suke suna gaggawa cikin sannan kuma suna bauta mana da kwaɗayin abin da muke da kuma tsoron abin da muke da shi na azaba rahaban wa rahaban tatajafa junubuhum anil madaji eh, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum Allah ya bada labarin mutanen kwarai yace ta tajafa junubuhum anil madaji suna barin gurin kwanciyar su su yi nesa da gurin kwanciyar su zai su yi ta bauta Allah haufan wa tsama'an suna tsoron azaba suna kuma kwaɗayin lada haka Allah ya sifanta mutanen kwarai wani kuma ya ce a'a shi duk wannan bai baya gaban sa kawai ya abudullaha hubban billah zatin ubangiji yake so kawai shi yasa yake bauta masa amma in dan ta wuta ce to a gona shi din in dan ta aljanna ce a hana shi har ma wani ana ce da shi a shibili, ne sunan shi Yunus shibili. ya wuce wani mai karatu yana karanta suratu ali imran yanzu maganar kissar mutanen eh, sahabbai a ranar uhudu lokacin da suka bada baya حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على على المؤمنين da ya yana karanta wannan ayar a ciki an ce minkum man duniya daga cikin ku ku sahabbai akwai wanda yake neman duniya shi yasa yaje yana kwasar ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai wanda lahira yake so shi yasa ya jajirce a kai kai fada da shi wasu suka rasa rayukansu saboda suna son lahira kaga a cikin wannan magana ta ubangiji an yabo ɗaya bangaren an kuma zargi ɗaya bangaren an zargi masu neman duniya an kuma yabi masu neman lahira to shi yana ganin a cikin su ba na birgewa sai ya tuma ya ce subhanallah fa aina man yuridullah ce cikin su ina mai neman Allah ke ina mai nufin Allah wato duk a cikin su ba a samu wanda ake so ba wannan duniya wannan lahira kawai ka to ina mai san Allah mai san lahira ba Allah yake so ba shi yana ga duk sun kasa to shi yasa in suka tashi ta'arifin zuhudu kamar yadda zaka gani a cikin risalatul kushairiyya harfin kushairiyya ta abul qasim kushairi sala ta tasawuf zaga abinda suke cewa az-zuhdu an tazhada fi nasibika fi dunya wal akhirah ka ji ba ka san rabanka na duniya ba ka san na lahira la ce wabta ga fi ma ataka dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kaga tarifin zuhudu gaba daya ya rushe wannan ayar a gurin to az-zuhudu ba shine ka ki duniya ba duniya da ibada da lahira suna iya su a tafiyar azumin sunna babu wato cin karo tsakanin kana neman duniya kuma ka zama mutumin kirki mai ibada a cikin sahabbai babu babu millionaires ne akwai sayyidina Usman su Abdurrahman ibn Auf su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar sun masu kuɗi wannan kuɗin da suke da shi ya sanya darajar su tayi kasa ko ya hana su su kai wannan matsayi da suka kai dukiya ba ta hana ta zama wani abu ka haka ka iya neman duniya ka same ta matukar ta hanyar halal za ka same ta matukar za ka fara ta hanyar halal za ka taimaki kanka ka taimaki addini wannan babu komai ba ma a ce ka kaurace wa duniya ko ba ma duniyar ba Allah ya ka kaurace mata wai wannan shi ne zuhudu wannan ba zuhudu ba inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta zan abar tsoro ce qala ta'ifatun min as-salaf wasu daga cikin magabata wajen tafsirin wannan aya suna cewa kana aqwamun yad'una al-masiha wa uzairan wal mala'ikata wasu mutane daga cikin wasu mutane da aka yi suna kiran almasihu suna bauta masa suna bauta wa annabi uzairu suna bauta wa mala'iku fa qala Allah lahum sai Allah yake gaya musu a cikin wannan aya ha'ula'i alladhina tad'unahum wadannan da kuke kira yataqarrabuna ilayya kama tataqarrabu su ma kusanci na suke nema kamar inda kuke neman kusanci wa yarjuna rahmati su ma fatan rahmata suke kama tarjuna rahmati kamar inda kuma kuke fata wa yakhafuna azabi su ma azaba ta suke tsoro kama takhafuna azabi kamar yadda ku dinda kuke tsoron azaba wa ta'ala Allah na cewa qul id'u allazina za'amtum ku kirawo waɗanda ku kirawo kace da su ku kirawo waɗanda kuke riyawa su ne ababen bauta ba Allah ba la yamliku da misqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su da mulkin kucin kwayar komayya a cikin sammai da ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su da wani abin tarayya wato ba su yi tarayya da Allah ba wajen halittar sama ko ƙasa ko abin da yake cikin su wa ma lahum minhum min zahir kuma babu ɗaya daga cikin su wanda ya taimaka wa ubangiji lokacin da zai halicci sama ko ƙasa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu kuma babu wanda wani wanda cetonsa zai yi amfani a gurin ubangiji sai wanda Allah ya bada izini ya yi ceto fa akbara subhanahu Allah ya bada labari anna ma yud'a min dunillahi laysa lahu mithqalu dharratin fil mulki cewa wanda duk ake kira ba Allah ba to ba ya da mulki bai mallaki kwatankwacin kwayar komayya ba wala shirkun fil mulki ba ya da tarayya da ubangiji cikin mallakar wani abu na halitta sama da ƙasa wa annahu laysa lahu min al-khalqi aun kuma Allah ba da wani wanda ya taimaka masa wajen halitta cikin halittunsa gaba daya yasta'inu bihi wanda da shi yake neman taimako wa da la tanfa'u shafa'atu indahu illa bi iznihi Allah ya ce babu wani wanda cetonsa zai yi amfani a gurin Allah sai wanda Allah ya bawa izini ya ce ya ceto wa qala ta'ala wa kam min malakin Allah ce mala'iku da dama bis da suke a sammai la tughni shafa'atuhum shay'a ceton su ba zai wadatar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so a cece shi ko ga wanda ya so ya ceto din wa yarda da wanda ubangiji ya yarda a cece shi qala ta'ala Allah ya ce abin takhazu min dunillahi shufa'a ko kuma sun riki wasu masu ceto ne ba Allah ba qul ka ga musu awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqulun waɗannan da kuka riƙa za su cece ku ko da ba su da mulkin komai a gurin ubangiji la koda kuma ba su da hankali duwatsu ne gumaka ne kun ka ce musu lillahi shafa'atu jami'a duka ceto na Allah ne mulkin sa ne sai ya ga dama ya bamu wanda ya ga dama lahu mulku samawati wal ardi mallaka sammai da kasa na Allah thumma ilayhi turja'una sannan gare ku shi gaba ku ake bai da ku da ku da waɗanda kuka rika a matsayin waɗanda za su cece ku a gurin Allah wa qala ta'ala Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta ma wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da su ba zai amfane su ba wa yaquluna istihaula shufa'una inda Allah waɗannan su za su cece mu a gurin Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard shin za ku ba wa Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai ko abinda bai sani ba a cikin ƙasa ba za ku yi wannan ba don haka ku za ku gaya masa cewa waɗannan su ne masu ceto in su ne za su yi ceto shi zai gaya muku wane da wane zai yi ceto shi bai faɗa muku ba ku za ku gaya masa ce haula isu haula in kafa atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati ko fil ardh saboda ka ceto gaba ɗaya na Allah ka neme shi gurin Allah hatta annabawa ba a neman ceto gurin su gurin Allah ake ne ce ya Allah madaukakin sarki ka samu mu cikin ceton annabin ka sallallahu alaihi haka ake ceto na Allah ne qulillahi shafa'a qulillahi shafa'atu jami'a ba a cewa ya rasulullahi ka ba ka cece sai dai a ce ya ubangiji ka sa mu samu ceto na ubai na annabi sallallahu alaihi ka sa mu samu ceto na masu ceto na salihan bayi na annabawa ka roƙi Allah wannan domin nashi ne sa ne mulkin sa ne sai ya ga dama ya bayar shi mai ceton ba zai ceto ba sai Allah ya ba shi izini kai ma da za ka ki neman ceton ba za a cece ka ba sai Allah ya ce a ceci wannan ba kuma wanda za a ceta sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya bai kalbin salim ta zo wa Allah da zuciyar da take cike da tauhidi Allah madaukakin sarki ya mana gangata kare ba mu cewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan karatu gobe in Allah ya yarda saboda ba zan samu zuwa sati mai zuwa ba don haka muka roki alfarma ga wanda yake da darasi gobe a nan tunda shi yana nan cikin gari ko da kuma ana iya a same shi ya ba mu alfarma gobe don mu kara saboda mun samu tsaiko na sati biyu don haka muka sati uku ko kai biyu ne ba ah. to saboda haka na sati mai zuwa za mu yi shugaba gobe insha Allah sati mai zuwa kuma talata mai zuwa babu karatu sai ta sama in Allah ya kai Allah madaukakin ta sama ba azumi ba ne ko Allah madaukakin sarki ya mana jagora sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن wannan yana cewa dan Allah a mun bayani akan su wane ne ikhwanul muslimuna da ake nufi al-ikhwanul muslimun sunan kungiya ce wacce wani mutum da ake ce masa hasanin banna ya kafa ta a kasar masar a shekarar biyar a lokacin 'yan mulkin mallaka su ne suke ta gudanar da mulki a garin masar a lokacin kuma sarauta ne ina lokacin sarki faruk a masar to shi ya kafa wannan kungiya da niyyar a yi kokarin sa shigar da musulunci a cikin zukatan samari haka yana bi duk gurare-gurare musamman guraren da samari suke zama su yi hira duk wata daba ta samari ne yake bi yana wa'azi mutum ne fasihi allah ya ba shi fasaha malamin makaranta ne allah ya ba shi fasaha ta magana haka in zo yana magana samari suka tsaya saurare shi da kyau wai nasara wajen samar da samari da dama daga cikin rayuwa ta tambele da shaye-shaye da kaɗe-kaɗe da wake-wake ya zamana ya sa musu ruhin san musulunci a zuciya na haka ƙungiyarsa ta dinga faɗaɗa tana buɗe rissa a cikin masar har ta yi ƙarfi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya zamana ba a masar ba kawai har ta shiga ƙasashen makota na larabawa ta yi reshe a syria ta yi a yaman ta yi a sudan ta yi a ina ne ta ina ba inda bata shiga ba kusan babu kungiyar da ta yi karfi a cikin tarihin wannan zamanin karni na ashirin ko karni na ashirin kamar yadda kungiyar hassan banna haraka ta al'ikhwan musulmin ta yi karfi a cikin ɗan lokaci suka shiga ko ina da ina domin a lokacin duniyar musulunci ana buƙatar a samu waɗanda za su tayar da jama'a daga baccin da suke sa musu son musulunci haka cikin kankanin lokaci ya zama sun yi karfi sun mallaki kamfanin nika gidajen jaridu gidajen watsa labarai ya zama aka zo aka yi zaɓe irin na na 'yan kwadago din nan ƙungiyar likitoci ƙungiyar injiniyoyi ƙungiyar waye duk su suke cinyewa to ya kafa tafiyarsa akan mabda'i na takattuli kawai a buƙatar da ake so kawai mutane su taru a ƙarƙashin tafiya guda ɗaya amma bai kafa ta akan a tace ba idan ka shigo tafiyar da gurɓatacciyar aƙida ka gyara aƙidanka shi ba wannan ne a gabansa ba shi dai kawai dai a shigo ƙarƙashin tafiyar wannan yana daga cikin aibi na ikhwan don haka a cikin tafiyar ikhwan akwai wanda yake sunni ahalus sunna akwai wanda yake ash'ari akwai maturidi akwai rufa'i su dariƙa fa'iya akwai kowace irin dariƙa za ka iya shigowa a tafi da kai domin kawai maganar da ake yi a yaƙi kafirai mu kuma rikicinmu na cikin gida kowa ya haƙura da juna za ka babu maganar nasiha Ka kaga a mabda'in nasiha din nan addinin nasiha to baya aiki a tsakankaninmu in na ga ɗan uwana yana yi ba daidai ba to a ka'idar ikhwan kawai in kyale shi wai ai ga kafirci dan zai murtsike mu ya za mu tsaya muna muna muna faɗa da junanmu tare da cewa idan mu ba mu gyaru ba wannan rashin gyaruwar tamu shi zai sa kafirci rike mu idan mu zama muka zama akan imani akan tafarki madaidaici ko mun kankanta mu sai Allah ya ba mu nasara wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in kun zama imani amma ya zama da imanin mu yana rawa da za mu samu nasara ba za mu samu ba to ya kafa a tafiyarsa akan takattun don haka sai ya ce su tafiyarsu su a kungiya ce da'awa ce salafiyatun sufiya haka za a haɗa salafiya sufiya a samu salafi sufi sufi salafi ba zai yiwu ba ko dai salafi ko dai sufi to ganin ya yi ƙarfi lokacin da aka yi yaƙi tsakanin larabawa da isra'ila yaƙin da aka yi shi 1948 a wannan lokaci ɗan ikhwan da dama samari sun je sun kai kansu irin ɗan yaƙin sa kai ɗin nan sun taimaka kwarai da gaske don a lokacin yadda marubuta wannan tarihin wannan yaƙi suke cewa babu mutanen da yahuda suke tsoro irin samari ikuwan don su ba sa tsoron mutuwa wanda a dalilinsu ya sa a lokacin larabawa su suka ɗauko cin nasara da duniyar kafirci suka ga a ah, ai za a karya isra'ila isra'ila nan kuwa wani sansani ne nasu a gabas ta tafiya in aka karya su to an karya sansanin su gaba ɗaya. sai suka yi ta kira kiran a za a yi sulhu wannan da aka dakata lokacin da aka samari na yan kawan suke dawowa masar a lokacin kuma ake kama su ana kai su kuku da can suna tare da sojojin gwamnatocin larabawa ana yakar isra'ila yanzu da aka yi sulhu suna dawowa sai aka dinga maka su cikin kurkuku a lokacin aka dinga kama su ana kulle su aka ce wai an sami su da hannun shirya juyin mulki lokacin shi shugaban su Hassan al-Banna sai aka kama shi ana ta kama mabiyansa an ce suna kokarin cire jin mulki an kama mabiyansa ɗaruruwa an je an garkame a kurkuku shi kuma an ki kama shi me ake nufi ya kai kansa ya ce ni ma ku kama ni mana tare da mabiyana suka ce ba za mu kama ka ba ya ce to kuna so ku kashe ni kenan ya ce so kuke ku kashe ni to a haka suka tsara yadda za su kashe shi aka kashe shi lokacin da aka kashe shi harbin da aka yi masa a lokacin an masa harbi ya kai biyar a jikinsa aka kwashe shi zuwa asibiti jina-jina a lokacin ashe duk an aika duk asibitocin garin cewa kada wani likita ya tsaya kula da shi don haka jininsa ya ta zuba haka har ya kare har ya rasu aka ɗauke shi aka kai shi gidansu aka sanya sojoji da 'yan sanda aka baza su gari kada wanda aka gani ya fito jana'iza babansa abdurrahman sa'ati shine mai littafin al-fathur rabbani bi tartibi musnad imam al-ahmad al-shaybani malami ne na hadisi babansa malami ne babba sunan shi abdurrahman abdurrahman sa'ati yana gyaran agogo babansa a lokacin ya haura shekara 90 babansa shi da ƙannansa da 'yan uwansa na gida su ne suka yi masa jana'izar su mutum tara ba a lokacin ko daga kai aka yi aka hango wani a kan gidansa ya lefo ta windo ta bene yana motsa bakinsa za a sauko da shi a ce yana karanta masa fatiya yana masa addu'a sai a sauko da shi sai kurku ko aka kashe hasanul banna bayansa a hassan al-hudaybi shine ya karbi shugabancin tafiyar a lokacin su sayyid kutub aka zo aka shiga cikin tafiya din aka shiga kuma wata mihna din a 1950s nan ma aka yi ta kama su aka yi ta kashe su wasu aka kulle su wasu aka kashe su an kashe mutane da dama su yusuful karabawi din da kuke duk suna ciki su muhammadu al-ghazali duk yan ikwan to a nan za ka san ikwan ta haɗa mutane iri iri akwai wanda sunna suke akwai wanda ba sa sunna sayyid sabit mai fiqhu sunna shi ma yana daga cikin ikhwan su waɗannan duk ba su yadda da sufanci din nan da waɗannan karkace da ake ta abin nan ba a gefe guda kuma irin su sa'id hawa a suriya su kuma irin rufa'iya ne su kuma kusan gaba ɗaya sun nutse cikin sufanci tun daga ƙasa har sama faranta littafin su tarbiyyar tunan ruhiyya daga yadda yake girmama masu cewa su ma Allah ne ya yadda da irin wannan kuma shi shugaba ne a tafiyar ikwan a inda yake ke kenan tafiya ce kawai cakuɗe ne wake da shinkafa har da tsakuwa to sun yi abin da za su iya yi akwai kurakure da dama a tafiyar akwai kuma inda suka yi amfani musamman a lokacin can da musuluncin ba a san shi ba sosai akwai wanda sun amfana in su sayi sabi littafin sa kusur suna ba ga ana ta karanta ba ana ta amfana karabawi farko farkon sa ɗan salafiya ne ɗari bisa ɗari in ka duba littafin shi hakikatu tawhid ka ce kitabu tawhid ne kawai aka sake rubuta shi da harshe irin na zamani duk abin da ya faɗa a cikin kitabu tawhid shi ya faɗa a cikin hakikatu tawhid zaman sa a kabar da shigarsa cikin harkar sarauta da siyasa da waye shi yasa ya dan sakwarkwaci yake wasu fatoyi marasa daɗi amma ya amfanar musamman littattafansa na farko farkon nan suna da amfani sosai ba haka sun ba da gudunmawa ta wani bangare ta wani bangare kuma akwai akwai dakan a cikin tafiyar to daga baya da tafiya sai tafiya sai da aka haramta kungiyar tunda tun daga wancan lokacin aka haramta kungiyar ta zama haramtaccen kungiya a masar su kuma kokarin su lallashi gwamnati akan ta dawo ta halarta tafiyar su suka dinga tanazuli wasu abubuwan da suke cewa sai an yi sai an yi suka haƙura da sun fi kowa cewa sai an kafa sai an kafa hukuma in kuna tunawa mu ma nan da an yi wannan masu cewa a yaki dagutu a kawar da dagutu yanzu kuma da su ne da dagutun ake ake ta harka a ayi mitin aka to su ma tan haka da farko abubuwan su kasar yanzu ga sanar da su ake shiga abin nan siyasa kusan zaben da aka yi na na yan majalisa shekara biyu da suka wuce su suka kusan cinye sulisai ne na kujerun majalisa din abinda gwamnatin masar ba ta so ba an haramta musu shiga siyasa da sunan kungiyar ikwanin musulmi to amma tunda kundin mulki ya ba da damar a tsaya a matsayin independent to sai suke tsaya a matsayin mai zan wato dan dan takara mai cin gashin kansa mai zaman kansa to duk da haka hukuma tana kokarin ta yi farautar su da an zo zabe da an kusa zabe yanzu za a fara zaɓe ana nan ana batun zabe to da an zo za a yi zabe sai a kama shugabannin su duk a kargama a cikin kurkuku a kulle ko an gama zaɓe a sake su ko dan takara da ya tsaya inda ya tsaya aka ga cewa yana da ƙarfi a ƙauyen zai ci zaɓe sai a kawai sai a liƙa masa wata tuhuma sai a kama shi a je a kulle ba zai sai an gama zaɓe sai a ce an yi bincike ba da laifi sai a sake shi haka suke musu kamar tsohon shugaban shugaban Mauritania wanda aka yi wa Muawiya wanda tsaye wanda aka yi jirgi duk sanda zai je Faransa ko kasashen turai ziyara sai ya kama masu suke kira zuwa ga musulunci kawai sai je danna su a kurkuku saboda ya tafi da listin su can faransa ya ce ga aikin da yake yana ya kanta addanci to sai a haɗo shi da kuɗi da daloli in ya dawo gida sai ya sake su <laughs> gobe kuma in zai koma sai ya karga masu a ɗauko haka suka dinga yi to yanzu ikwan suna nan duk gaba ɗaya wannan abin da aka san su da tarnaki da hayaki na baya duk gaba ɗaya sun watsar amma har yanzu an kwanan nan bai kwana uku ko hudu ba na ji ana an ce an kama an kama babban sakataren su isa aryan ya yi shekara da shekaru a kulle kwanan nan cewa an kuma kama shi an ji an daure shi suna nan kuma suna tattauna yadda za su kafa kungiya abin nan fati na siyasa za su kafa fati na siyasa na san ba yadda za a musu rijista to waɗannan su ne 'yan ikwan in ka ji ana ikwan farko mu ma nan ai da wannan aka shigo wanda daga baya aka koma shi'a da aka yi kuma aka yi wasu kai shi'a wasu kuma suka je tajdidi suka ce su za su ci gaba da tafiya akan ikwan kuma daga ba suka rikide suka zama yan siyasa yanzu duk inda kaje da su ake dama har kunne yanzu maganar maganar ta hutu da an daina yadda to matsalar ka tafi kenan ba akan sunna ba in dai zaka tafi akan sunna ba to ba inda zaka je zaka saki layi manufan mutum zai sake ta wani yana so a gaya masa me matsayin sharifai a musulunci kana nufin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muka gama magana cewa su ma ana buƙatar su da abin da ake buƙatar kowa da kowa su shigo musulunci su yi aiki da kwarai kuma duk cikin su wanda ya ba daidai ba Allah yana kama shi nasabar su da dangantakar su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka babban al'amari babban al'amari ne kuma yana da kyau a girmama mutum saboda wannan amma in ya saki layi ya zama mutumin banza ko da yana da saba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai sace ba zai sace ya samu matsayi ba dan muna karanta alqur'ani tabbata da abi lahabi mutar abu da baffan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma da bai bi imanin ba shi nan karanta muke mu da kanmu inuwar da Allah ya masa muke karanta har kuma Allah ya nade kasa ba za a daina karantawa ba shi kaga ba kawai dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam ita ke baka lasisi kai abin da kaga dama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man baffa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin sai da kira da shi na saba ba inda za ta kai shi ba inda za ta kai shi haka akwai waɗanda suke jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kwarai kuma suna kan tafarkin manzan Allah din waɗannan suna da haƙƙi haƙƙin musulunci da wantaka ta musulunci da kuma haƙƙin karaba su makusanta ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma yake cewa kuma wai akwai su a yanzu akwai bana dangin manzo Allah suna nan ai ba karewa su kai ba sai dai mu yadda aka ɗauki mu kiyasin dangantakar wanda wai wuta yana sa hannunsa a wuta shikenan shine sharifi ne dangin manzon Allah wanda kuma ba ba ba ba talazumi waye ga maka dangin manzon Allah sun sa hannunsa ba sa kone ba waye faɗi wannan ina ka taba karanta wani hadisi da manzon Allah ya ce mu mu ahlul baiti ba ma kone mun sa hannunmu a wuta duk suna konewa ba wanda ba ya konewa sai dai to yanzu wasu da dama wasu makera ne irin wanda sun sana da abin dabaru din nan akwai abin da suke shafa wani mai za su iya kama wuta su taba zuwa wata mintuna ba tare da sun ji zafin ta ba to irin su suke amfani da su sai su yi ta bara kuma to waye ce maka kuma sharifai bara suke ai da wanda zai ce a bashi a bashi dan kakan shi to ka ce na hana ka dan kakanka saboda shi <laughs> kakan naka shi yace ka a baka in har kakan naka ta sa baka sadaka wannan kuma yace wai shin wai wanda an ce wanda lokacin da manzo Allah ya yi iraji Allah ya masa magana da miryar sayyidina Abubakar Siddiq wannan ba gaskiya bane sannan yace kuma dan Allah eh, gaskiya ne Allah yana jin kunyar sayyidina Usman abinda ya zo a cikin hadisi ala astahi min rajulin tastahi minhu al-mala'ika bana jin kunyar mutumin da mala'iku suna jin kunyar sa ba mala'iku suna jin kunyar sayyidina Usman haka ya zo a cikin hadisi ba wai Allah yana jin kunyar sayyidina Usman wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi